تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da ɗari dari hudu talatin da bakwai. lissafin tsara muna goma sha biyu ga watan shida kuma shekara ta dubu biyu da sha shida idan ban ba muna cikin suratul ma'ida amma kamin nan akwai yan uwa da suka rubuto tambayoyi bari mu samu ko tambaya daya ko biyu mu mata ba gishiri ba kamar da da tambaya ta farko yake cewa akarmakalla wanda ba musulmi ba ya ba da kyautar rago ya halatta ilai da ragon kwarai da gaske ya halatta ya halatta wanda ba musulmi ba ya maka kyauta ya halatta kuma ka mashi kyauta ina ba na fahimci wannan in ya baka kyauta kana iya karbewa in ya baka kyautar riga kana iya zuwa masallacin zuwa da ita haka idan ya baka rago in ka ga dama a walima in ka ga dama a suna in ka ga dama a layya in ka ga dama a watan da in ka ga dama ka kai kasuwa duk wanda ka yayi daidai annabi muhammad sallallahu alaihi sallam shi kansa wadanda ba musulmi suka masa kyauta an gane wannan sai mai tambaya ta gaba yake cewa aka rama kalla ne ne bai yi suhur ba ya halatta ya wuce da azumi haka to menene ya sa baka yi shuhurin ba idan ya zama ana cikin tsanani babu abinci kuma ka zo baka samu damar yin suhur ba to shi sahur dama suna ne ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matukar za ka iya kai azumin ba tare da azumin ya cutar da rayuwarka ba to dama ba dole ba ne ko da kana da abinci kana iya barin abincin ka yi mai ka wuce kuma ya yi sai dai sunna ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bambanci tsakanin azumin mu da azumin yahudawa shine sahur kuma ya ce mutane ba za su rushe ba da alkhairi matukar suka gaggauta guda baki sannan suka jinkirta mai suka jinkirta sahur saboda haka ana so ka yi sahur kuma sahur ka jinkirta shi hatta likitoci sun ce ana so lokacin zuwa ka ɗabi abinci da yawa babu matsala a wajen da baki ne aka ce ka ci abinci kaɗan amma dai mun da kuma mun canja a wajen da baki ne ake neman girki da ake da gaskiya a wajen su kuma sai a ɗan bi layi to wajen tsohon ne ake bukatar ka ci mai dauri wajen da baki kuma kaɗan taɓa kaɗan kaɗan sama sama haka yadda ba zai hana ka sallar tarawihi ba akwai wanda ya kai azumi ya fara shirkan girki ya fara kwakwada ruwa sai ka ce kwado tarawihi ma ba zai iya ba an gane wannan na amma idan larura ce ta yunwa gina rabar daga ci abinci tun jiya tun shekaran jiya daren ba a samu komai ba da asuwa ma yiwa kamar za ta kashe ka ko ka samu abin da za ka yi suhur ba ya zama idan kai azumin azumin zai iya cutar da rayuwarka zai iya sanadiyar taɓuwar rayuwar ka to la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ta'ala ya samu dace kamar malam da ke gani ya shigo yanzu babban malamin mu Sheikh Muhammad Rabiu Daura muna fata Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kara wa rayuwarsa albarka sannan yanzu shugaba ke sanar da ni cikin bakin da majalisun ya karɓa a yau akwai shi Alhaji Ibrahim Kashin Barbados daya daga cikin matasa da suke gwagwarmaya sosai wajen ganin addinin musulunci ya ci gaba manara tv da manara radio duka sun shaida a kan wannan tafsirin da ma ya shaida kamar yana ji shi ke daukar nauyi ake sanyawa a cikin frcm kamar yadda labari ya same wata hanya ingantacciya ba wa allah mara addu'a allah ya saka masa da alkhairi kuma ba wani ya fara ba ba ba akwai tafsirin da ya ɗauka bariya bariya wancan duk shekara ya kan dubi tafsiri cikin tafsirin da ake yi a nan kaduna ya dauki nauyin a sanya su a cikin wayan da manyan kafafen yada labarai ba na sai allah ya sa tafsirin mu ne abin nan allah ya ce saboda ka ya zama shi ne wanda aka saka muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi alaran ma ka gano mana inda muka kwana ya ayyuhal ladhi تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ina jira فِي kai aya da ya ce amma ka dauko karatun da dadi ba zai iya dakatar da kai ko ba wa alaikum bainahum wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل أرسل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وتمنجي شرنتي شرنتي اليهود واسكت كل وعدين المسلمين har ma yadda suka shirya su fitine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su kawo masa tangarda a wajen isar da sakon shi muka ce alqur'ani mai girma yace idan suka juya baya fa'alam anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim to ka sani Allah yana nufin ne ya kama su da sashin laifin da suka aikata Muka ce duk inda Allah ya ce zai kama ka da sashin laifin ka a ina za a yi kamu a nan duniya za a yi kamu ina ba damu mai wannan idan ka je lahira can yin za a kama ka za a kama ka da cikakken laifin ka ne amma idan ubangiji ce zai kama ka da sashin laifi to a nan duniya ne ake kama mutum da sashin laifi to su yahudawa abin da ya faru ke sun juyawa kiran da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu baya allah kuma ya kama su da mai da sashin laifin nasu tun daga nan duniya wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina wato rayuwar Madina tana da wahala kwarai da gaske domin farko dai su mutanen Madina karantar su manyan kabilu ne guda biyu akwai kabilar Aus akwai kabilar Khazraj da kabilar Aus da kabilar Khazraj dukkan su wayannan kabilu Larabawa ne dukkan su menene Larabawa ne to sai aka wani rashin sa'a tun da dadewa yahudawa sun zo sun ajin sansanin su a garin madina me yasa suka dawo madina saboda a littattafansu sun gane allah zai turo wani annabi na gaba kuma wannan annabin zai yi hijira zai dawo wani gari mai yawan dalilai a irin siffofin garin da zai dawo da suka karanta sai suka ga madina ta cika waɗannan siffofin sai suka ce to bari mu yi shiga sauri mu fara zuwa wurin mu yi kaka gida kamin annabin ya bayyana amma a lokacin suna tsammanin annabin zai fito cikin yahudawa ne ba zai fito cikin larabawa ba ne ina fata an gane wani abinda da suke tsammani ke to ana nan sai ga annabin ya fito cikin wa larabawa hatta tsammanin farisi bayan ya sha bakar wahala ya yi yawon duniya da yawa abinda ya sa ya dawo madina saboda manya-manyan fada da yawa hidima a waɗancan addinan sun nuna masa cewa akwai annabin da zai zo nan gaba kuma sun kwatanta masa yanayin garin sai ya ga garin ya yi kama da madina shi ya sa ya gangaro ya taho ina ya taho madina yana jiran bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ran nan yana kan bishiyar dibino sai ya ji kasa ana taɗi, cewa annabin nan da Allah ya aiko ga nan zai wani hijira daga makka zuwa yasriba zuwa madina saboda tsaba farin ciki mai san sanda ya su daga kan bishiyar da bai ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka abin da yake jira kenan shekara da shekara ba irin wahala da bai sha ba sai ya dan kulla wani abu haka ya dan tare da dan kudi ya dan sai kayan abinci ya je samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu da wannan sadaka ce da kawo maka sai annabi ya karɓa ya masa addu'a sai ya ce wasu sahabai ku raba salman al sai ya kura ido ya gaba a shiga da wani abu gidan annabi ba kuma annabi bai ci ba a siffofin da aka bashi annabin baya cin sadaka ya samu ne ko bai samu ne ba sai ya sake komawa sai ya sake wani tattali sai ya sake kawowa sai ce hadihi hadiyatu laka ya lalla wannan kyauta ce da kawo mata Maza Allah ya karba masa addu'a ya diba wa sahabbai ya ni ma wannan a shiga wanda shi cikin gida daga sifofin da aka gaya masa da Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin kyauta amma menene bai ci annabi bai cin sadaka kuma iyalan annabi ba sa me ba sa cin sadaka da ƴaƴansa da jikokinsa ba sa cin sadaka sharifai ne ba sa cin sadaka ha ba sa mun yanzu da zaka samu wani sharifi ya ce maka sharifi ne shi kan manzo da ka kula dubu hamsin ka ce to babban sharifi ga wannan sai ce ma sha Allah tabarakallah sai sharifi ya shiga cikin bai faruwa

to yaushe annabi zai cire riga har ga wannan ta annabtaka shi wannan yana da wahalar tabbatarwa saboda haka da ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka zagayawa ta ba na dan lekawa da annabi yayi haka zai gyara mayafinsa sai ya haka zai leka sai manzon Allah da ya kalle shi ya ce ya farisi a turidu an tara katman nubuwa ya kai mutumin farisa kana so ga hatimin annabtakar ne salman bin farisi sai ya san da ne ga magana saboda mamaki manzo Allah sai ya cire mayafinsa sai ya duga ya ce to gashi ka gani karara duba wanda zai zai ga wannan hatimi na annabtaka a bayan kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take fushi da kuka ya rubuta manzon Allah ya rinka kuka yana ba annabi irin bakan labarin bakan wahala da ya sha kamin ya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau kulliya ta biya kudin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya da kansa bai aka fanshi Salman al-Farisi domin ya samu damar tarewa a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi gaba da yi wa Allah ibada abinda nake so nuna mana da shi ne Yahudawa sun gane annabin da zai zo karshen zamani zai zo na a Madina to tunda suna da ilimi wannan yasa suka taso domin suka zo suka zauna a Madina to su kuma Yahudawan sai suka zama kalimun guda uku ne ƙabilu guda uku ne akwai yan ƙabilar bazu kai luka akwai yan ƙabilar banu zai sannan akwai yan ƙabilar banu Wai da su ne ƙabilun yahudawa guda uku da suka zauna madina sun samu mutanen madina yan kasuwa ne kuma suna noma suna da gonaki na dubidai wannan yasa yahudawa suka fara kullo da tsarin bankin riba na farko wato ainihin a tarihi suka fara kirkiro ba da bashi da mai da riba in baka dubu goma in za ka biya ni ka biya ni dubu nawa goma sha biyu allah mun gode maka da ka fara kawo mana bankuna na musulunci bankunan da ba riba a najeriya irin su bankin aljais wanda banki ne da ɗari bisa ɗari yana gudanar da harkokinsa kan ka'idoji na mai na da musulunci kuma duk musulmin da yake da kishin musulunci ya kamata ya zama da akawun a bankin duk musulmin da ke kishin addinin musulunci ba karamin ni'ima ce Allah ya mana ba da dama sun mutu a baya Allah bai nuna musu wannan ba amma mu Allah ya yi ne ya nuna mana wannan muna yi wa Allah mutumin sarki hudiya kuma muna addu'a ga bayan Allah da suka tsaya tsayuwa ta daka tun daga shi shugaban bankin eh mudalla ne da cikin sunan umar alhaji umar mudallab ya tsaya tsayuwa ta daka fiye da yadda kake tsammani ba shi kadai ba ko da suka tsaya da yawa ta fuskar sanya jari da ma'aikatan da suka tsaya suke ta aiki ba ji ba gari har yau gashi kwalliya ga alama ta fara biyan kudin sabulu duk wanda ya ga taro da jaiz sai a na baya zai gode wa Allah mai da ma sauran bankuna da suka bude wundo na bankin musulunci irin su stanbic da wasu bankuna duk wanda suka buɗe wannan mundo na kasuwanci na musulunci muna addu'a Allah ya saka musu alheri kuma Allah ya sa za ta ja zakara daga wundon gaba ɗaya wundon kuma ya kalmashi sauran gaba ɗaya shigo gaba ɗaya wannan yana daga cikin addu'a da muke yi musu sai suka rinka ba larabawa bashi da ruwa ta wannan hanyar suka rinka laftawa larabawan bashi suna karɓe musu gonakin da bidai har ya kai ga Yahudawa sun zama suke da arzikin dibino alhali asalin gonakin na waye asalin gonakin na larabawa da yan kabilar ausu da kazara yahudawa ba nan suka tsaya ba sai suka gaba za su mai larabawan ba su mamaye tattalin arzikin gari sai sun raba kan yan kasa kabilar ausu da kazara wannan ya sa yahudawa sai suka rabu biyu yan kabilar banu kai buka sai suka kulla wance da larabawa 'yan kabilar khazraj 'yan kabilar na nazir yahudawa sai suka kulla wance da larabawa 'yan kabilar ausu sanadiyar kulla wannan kabilar wance kuma sai suka raba kan wa'annan larabawa sai ya zama kabila ausu da khazraj ba su da aikin yi banda fada da yaki tsakaninsu shekaru da yawa suka yi Allah kaɗai san adadin da suka kashe a tsakaninsu su ya su suna cikin wannan bala'i ne sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ga wayannan kabilu na larabawa waɗanda sun karbi musulunci a sanadiyar da'awa ta mus'ab ibn umair the first islamic ambassador wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara turawa yaje ya fara karantar da addini a garin Madina tun ma kamin annabi ya hijira to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira wannan shine situation da ya samu wato garin Makka ce wa abin garin Madina ce kuma ga wasu kafirai wayanda su kuma magugawa ne masu wata gunki a cikin Larabawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dabara sai ya ga wayannan yahudawan bari ya kulla alƙawarin zaman lafiya da su sai aka yi alƙawarin zaman lafiya da su annabi ba zai yaƙe su ba su ma ba za su wa ba ba za su yaƙe annabi ba annabi a bashi ya ji da kafaran shawa da suke ƙoƙarin kawo masa farmaki daga maka tsakanin su nan ba yaƙi zaman lafiya za a yi annabi ba zai taimaki wani ya yaƙe su ba bayan ba zai yaƙe su ba su ma ba za su taimaki wani ya yaƙe shi ba bayan ba za su yaƙe shi ba wannan shine ƙa'ida da aka yi ta zamantakewa lafiya amma yahudawa da yake munafukai ne wannan alkawarin ba su amince da shi ba a zahiri sun amince amma ta karkashin kasa sai suka rinka yin mai sai suka rinka yi wa annabi kamar abu haka suka yi ta kulla wa musulmai sharri amma annabi yana ganin fada da su a daidai wannan lokacin babu maslaha saboda ba zai iya haduwa duk duniya ya fada da ita a lokacin da yawa bari ya ji da kafuran maka ya yi ta haƙuri da su ana nan ana nan har aka zo aka yakin badar da aka yi yakin badar Allah maɗaukin sarki ya ba musulmai ne, ya ba musulmai nasara to duk lokacin da ka samu nasara ita nasara a ka'ida ta kuma sai ta biyo baya da matsaloli wasu matsaloli ne ta fara biyowa baya mutanen maka farko dai hankalinsu ya tashi saboda wannan nasara da annabi ya samu suna nan suna shirin yaya za su ba ma shirin yaƙi kawai ba sai da suka fara shiri na sunkuru daga ciki akwai safwan ibn umayya sai ya zauna da wani mutum da ake ce umayyar ibn wahab duka su kafirai ne domin muhimmancin alkawarin ɗakin ka'aba suka shiga ɗakin ka'aba ma suka shiga cikin hijin ismail an san hijin ismail wanda ya katanga da ke jikin ɗakin ka'aba sai fi indararon da za a ga mutane suna ta shiga wurin suna yin sallar na filawai akwai falala ban san wurin makabarta ce ba a sallar a wurin ba ba ne ba a sallah a wurin amma za a ga wani ya dage ce sai cin indararar nan na tsaya to ka tsaya sai cin indararar da ruwan sama aka da kan suke to a wannan wurin shi wannan bangare ne na dakin kaba manzo Allah sallallahu alaihi ce ba domin kar larabawa su rube a matsayin su na sabbin musulunta ba da zai rushe dakin kaba ya sake gina ta akan harsashin annabi Ibrahim hijirin Isma'il ya shigo ne ta cikin dakin kaba kuma yi wa kabar kofa guda biyu kofar da ake shiga da kofar da ake fita amma annabi bai yi wannan ba domin hankalin mutane a lokacin ba zai fahimta ba wannan yana ko za zaka yi zaka karanta da jama'a ka karanta da su gurgurdan ne gurgurdan hankalin su karka kawo musu abinda hankalin su ba zai dauka ba in ka kawo hankalin su abinda hankalin su ba zai dauka ba da ya gaskiya ta kama sai ka samu matsala ko baka fi annabi karfin imani da san faɗin gaskiya ba amma ita wannan gaskiya da lokacin ta bai yi bai ce a dakata Allah ya gafarta mana da suka zauna shi wannan mai kudi ne wannan talaka ne amma jarumi ne ya iya yaƙi ya iya sukuru sai mai kudi yake cewa bai ga amfanin dukiyarsa da rayuwarsa ba bayan mutanensu da aka kashe a yakin badar sai shi wannan jarumi talaka kafiri sai ya ce ni damuwa ta a duniya abu biyu na farko ana bi da su suka da yawa sannan na biyu na jin tsoron kada in na mutu 'ya'yana su gayyara. da iyalaina amma ba don wannan ba ni zan iya ɗaukar takobi in je in shiga madina in sare kan annabi duk abin da zai faru ya sai wannan mai kudi ce wannan matsalar da sauki ce abishir ba su suka gaba da ake bin kana ɗauki nauyi ko dinari miliyan nawa ne zan biya maka iyalanka kuma da 'ya'yanka idan ka rayu ya yi kyau idan baka rayu ba ina tabbatar maka zan kwaso sun hada da iyalaina matukan iyalai na sun sa abinci a baki su ma za su abinci wannan kafir ya ce an gama ya ce to amma yi mun alkawari duk duniya ba wanda zai ci ya ce na maka alkawari duk duniya ba wanda zai ci ya ce kuma na yi sa akwai abin da zan fake da shi akwai ƙarina da suka kama a yakin badar in na je madina zai iya cewa lamarin ƙarin na wanda kawo ne kamin a ankara na aikata abin da nake suna aikata ya ɗauki takobinsa sai da ya sa wa takobin kozin ya sa masa daidai in dai ya yanka jikinka jini ya taba takobin to kai sai dai a da kai a amma zama a duniya ya kare sannan ya sa takobin a cikin kube ya rataya ya kama hanyar zuwa ina ya kama hanyar zuwa madina yana zuwa kuma bai yi mulki ba sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Umar yana hango shi yace wannan kare manyan Allah ban yadda da shi ba ta'addanci ya kawo shi sai da Umar ta ke ta sai zo sabe shi ya ce me ya kawo kai ce na zo ne in ga annabi in ga muhammadu ta me ya haɗa ka muhammadu da zo gaishe ce a kasan yakin da aka yi an kama kanina ba ina so in gaishe da roƙi alfarma domin a suke mun kanina sai na wani ce ba za ka gaishe ba ashe annabi ya je na cikin masallaci sai kwana kuma kira ya ce ba shi shi sai na umar sai kama takobin ya rike ce to za ka shiga ba za ka shiga da wani takobin sai dai ka bata gobe a ashe wanzan Allah ya ce. ya ce ya Umar bashe shi wurin gobe shi sai shi ya shigo ya zo ya tsaya gaban wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce me ke tafe da kai ya ce maganan kanina da kuka kama na zo maganan ya za a yi amani shi annabi ce babin da yake tafi da kai ba kiran gaya mun gaskiya bai ke tafi da kai ya ce ina tabbatar maka babu abin da ke tafi da ni ban da wannan annabi ce ba gaskiya ka faɗa ba ga ya mun gaskiya me yake tafe da kai yace ya muhammad na ga maka iya abin da ke tafe da kai sai manzo Allah ya ce ka manta da kai da Safwan ibn Umayya kun zauna a ɗakin Ka'aba a cikin hijir Isma'il ya ma alƙawarin zai biya maka dukkan sukan ka zai dauki nauyin kai idan an kashe ka kai kuma ka masa alƙawarin zaka taho Madina ka sare kaina ce bayan da aka yi ba kenan umar ibn wahab ya shiru sai ya cire takobin sai ya a kasa sai ya tsubuna umar zan Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah yace na shida ba an mota da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah yace tunda aka ce wai Allah na turo jibril ne maka wahayi ban yadda ba amma wannan labarin duk duniya banda ni da safwan babu wanda ya sanar labarin ko mata ta bangi duk duniya babu wanda ya sani tun da ka gaya mun wannan labarin na san ba hanyar da za ka samu wannan labarin sai in gaskiya ne da gaskiyar Allah na turo jibrilu ya kawo maka labari jibrilu ne zo da wannan labari daga ne karfi kalmar shahada ya zama musulmi kuma ya rikide ya zama mai wani ba ma musulmi kawai ba shi kuma safwan da ya turo shi yana can makka in an haɗu a majalisa sai ce ku kwantar da ku kwana-kwanan nan za ku yi wani babban labari wanda sai kun manta da bakin cikin abin da aka muku a bada in an ce wani labari ne wanda ya ce a'a kowa ya saurara kuna nan za ku ji shi da kunnan ba sai na gaya muku ba duk wanda ya fito daga madina sai tambayi labarin da ake ciki ranar wasu na bullowa ina labarin umair ibn wahab sai aka ce ai ya karbi kalmar shahada ya ta yanzu su ne masu wasu a gaban annabi ya yi ya ce idan fala'u mu abada in sai haka dai har abada ba zan kara magana da shi ba ina da ina kin wahala na kusa da kawai da ba su suka shi. wannan shi zai nuna maka harka har kafure a daidai lokacin sun fara ɗaukar matakai na me matakai na sukuru akan ya za'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am yahudawa su ma wannan nasarar da aka samu ta bata musu rai to daga nan sai suka fara da sisa da sisa da suka fara kullawa yahudawa yan kabilar baluka shi ne cin na gaba tsakanin musu. da sun zo sun ga majalisa ga aus ga kazar a zaune ana tadi sai su fara tuno musu labarin zamanin jahiliya ai wani shi ya kashe baban ka in baka manta ba a ai lokacin an ce kisan gilla ya masa bayan ya sa da kansa ya yanke mashi kunnuwa ya yanke mashi hanci ya yanke al'aurashi, shi ya rinka jan shi a kasa ai wani shi ya kashe kakanka ai an ce sanda ya kisa ma sai da ya fasa cikinsa kan ai haka sai ka ga tsohuwar gaba ta yi me ta ta ka kamin ka ankara yan kabila hausa da kabila kazar sai a fara zara ta kuba za a fara yaki akwai ran da har an sa ranar da za a haru a kara an zara ta kuba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ya ma'asharar musulmi a da'awar jahiliya wa ana bayan azurikum ya ku taron musulmi za ku fara kira zuwa ga da'awa irin ta jahiliya ta tono gaba tun ina da rebar ban babba cikin kuwa tun ina da rebar mutu ba za ku fara kashe kanku da kanku daga nan da suka dawo cikin hankalin su aka yi istighfari aka tuba zuwa gawa zuwa ga Allah duk suwa ke kulla wannan da sisa yahudawa wannan bai kare ba idan mace musulma ta zo kasuwa akwai kasuwa a rango su sai kabilar banu duka in ta sa niqabi sai su zo da tsiyatsiya su kame ta su cire niqabin sai su ga fuskar ba ta kare a nan ba sai da suka sun fara yi wa matan musulmai tsirara wata mata ta zo da lullubinta da dika ta zo mutumin makeri ne kuma dama masu yin kabilar banuka iruka suna da sana'o'i da yawa suna kira suna yin kwanuka suna yin